Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم عظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله kun kamo rediyo biyu wacce wasu a cikin shirin na safiyar yau talata muhammad aminu ibrahim kewa ke muku sallama kuma jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su da farko dai kamar saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare shirin na tarbiyyar iyali shine shirin mu na gaba da karshe mu rufe shirye-shiryen namu da shirin nan na afirka a yau da fatan masu su yara zama kuma za su jaɗin shirin. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana. a kan mita 16 kHz 17,595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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma lokaci ya yi zan haɗa ku Amin don gabatar da cikakkun labaran duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta yi watsi da rahoton da ke cewa an kammala taron tattaunawa ta na tare da turawa a najeriya kuma an kashe mutane da dama a jerin gwanon ashura a jihar kaduna sannan za ku ji cewa an fara wasannin haɗa kan al'ummar musulmi ta konyo a ƙasar turkiyya yanzu kuma ga cikakkun labaran wani jami'i a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya yi watsi da labarin da mujallar wall street journal ta amurka ta buga na cewa an kammala tattaunawar vienna kuma takardun sabon yarjejeniyar ta jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran ta kammala da haka kuma an kawo ƙarshen tattaunawar kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto jami'in wanda ba a bayyana sunansa ba yana cewa akwai wasu al'amura wa'anda suke cikin daftarin yarjejeniyar ta yanzu wa'anda ba a kammala tattaunawa a kansu ba banda haka jami'an gwamnatin kasar iran tuni sun mika wa wa'anda abin ya shafa korafe korafen kasar iran da suke cikin sabon daftarin da turawan suka tsara kuma ta bayyana ra'ayinta jami'in ya kara da cewa iran ta yi imani kan cewa idan ɗayan bangaren yana buƙatar za a kammala tattaunawar a rufe ta cikin sa'o'i amma ba mu kai ga wannan matsayin ba in ji shi kamfanin dillacin labaran nur news na ƙasar iran ya bayyana cewa labarin da aka yada a kafafen yada labaran amurka karya ce kuma an yi hakan ne don a takurawa tawagar tattaunawa ƙasar iran ta amince da abin da amurka da turawa suka tsara na yarjejeniyar da ƙarshe jami'in ya kammala da cewa ƙasar iran ba za ta sanya hannu a kan daftarin yarjejeniyar da suka tsara bisa yadda suke son yarjejeniyar ta kasance ba jami'an tsaro a birnin zaria na jihar kaduna tarayyar najeriya sun buɗewa masu jerin gwano na juyayin ashura a jiya litinin wuta inda akalla mutane shidda suka rasa rayukansu sannan wasu kimanin hamsin suka sami raunuka kuma suke jinya a asibitocin birnin daban-daban shek abdulhamid bello wakilin shek ibrahim zazzage a birnin zaria ne ya bayyana wa 'yan jaridu haka kamfanin dinacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto wani wanda ya gane wa idanunsa mai suna abdulhakan muhammad yana cewa lamarin ya auku ne bayan da aka kammala jerin gwano a dandalin babban dodo na tsakiyar birnin zaria inda jami'an tsaro suka buɗe wa masu jerin gwanon wuta da kuma hayaki mai sa hawaye a lokacin da suke watsewa labarin ya kara da cewa 'yan sanda da sojoji duk sun shiga cikin aikin kisan da aka yi wa masu jerin gwanon a jiya litinin ce dai musulmi mabiya masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a duk faɗin duniya suka yi juyayin kisan imam hussein a.s. jika manzan allah sallallahu alaihi wa wanda sarki yazid dan muawiya ya yi a ranar goma ga watan muharram shekara ta 61 bayan hijira a kasar karbala na kasar iraki wanda daga nan aka sami rabon kai tsakanin al'ummar musulmi har yau ƙungiyar 'yan tawayen kasar chadi mafi girma ta the front for change and concord in chad ta ƙi halartar taron rataba hannu ka yarjejeniyar sulhu da gwamnatin ƙasar ta chadi wanda ta cimma da ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar fiye da 40 a jiya litinin a birnin doha na ƙasar qatar tashar talabijin ta press tv a nan teran ta bayyana cewa fiye da ƙungiyoyin 'yan tawaye 40 ne suka rattaba hannu ka yarjejeniyar sulhun a jiya litinin in banda kungiyar ta fact yarjejeniyar ta doha dai ta amincewa shugaban gwamnatin riko na kasar ta chadi muhammad idris debo itno akan cewa zai bude taron tattaunawa da kungiyoyin fararen hula a kasar ta chadi a ranar 20 ga watan augusta da muke ciki wanda daga karshe zai kai ga samun fahimtar juna wacce za ta kai ga zaɓuɓɓukan komawa kan tsari dimokuraɗiyya a ƙasar labarin ya ƙara da cewa ƙungiyar fact tana iya sanya hannu daga baya duk tare da cewa bata sami damar zuwa taron na jiya a birnin doha ba har ila yau yarjejeniyar ta buƙaci gwamnatin muhammad debi etno ɗan shekara 38 a duniya ta shirya zaɓuka wacce dukkanin 'yan adawar ƙasar chadi za su amince da shi a cikin watanni 18 masu zuwa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a cikin 'yan sawo'i masu zuwa ne ake sa ran za a cilla tauraron dan adam wanda aka kera a nan ƙasar iran mai suna hayyam ers a cibiyar cilla tauraron da adam na ƙasar rasha wato soyuz 2.1b a cibiyar cilla tauraron 'yan adam ta baikono cosmodrome da ke kasar kazakhstan kamfanin dinancin labaran ip na kasar iran ya nakalto hukumar roscosmos ta kasar rasha tana cewa da misalin karfe 1 da rabi na rana ne za a cilla tauraron dan adam iran kasar iran wanda zai taimaka wajen ayyukan binciken ilimi da fasaha a kasar kazakhstan labarin ya kara da cewa halin yanzu dai ministan sadarwa na kasar iran isa zaraipur ya isa kasar kazakhstan don ganin yadda shirin cilla tauraron dan adam din zai gudana an fara wasanni motsa jiki na konyo ta shekara ta 2021 karo na biyar a kasar turkiya inda a rana ta farko tawagar 'yan wasan kasar iran suka sami zinari guda da kuma azurfa biyu a wasannin ping pong da kuma iwon gurago kamfanin dinacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa an fara gasar wasannin ne daga jiya litinin kuma za a ci gaba da su har zuwa ranar 18 ga watan labarin ya kara da cewa hukumar wasanni na kungiyar kasashen musulmi da islamic solidarity sport federation wato issf ce ta ɗauki nauyin wasannin a yayin da a karon farko hukumar olympic ta ƙasar turkiya take aiwatar da gasar a yau talata ce dai ake sa ran za a yi bukukuwan buɗe gasar wasannin a garin konyo turkiye na ƙasar turkiya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. tumadalla labaran duniya ke naka saurara yanzu kuma sai mu je mu na gaba ta shirin na duniyar mu a yau tare da tahir amin duniyar mu a yau rahmanir rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. shiri wanda yake kawo muku wani labari mai muhimmanci a cikin 'yan kwanakin da suka gabata sannan mu yi ƙarin bayani a kansa idan kuma akwai dama mu ji ra'ayin masana dangane da labarin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da labarin da shugaban ƙasar amurka joe biden ya bayar na cewa ya ba da umarni an kashe shugaban ƙungiyar al-qaida wato ayman azawahiri a ƙasar afghanistan a ranar 31 ga watan yuni da ya gabata shugaban ya ƙara da cewa an yi amfani da jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa don aiwatar da wannan kisan a cikin ƙasar ta afghanistan kafin haka dai bari mu ga kowaye ne aiman azawahiri shugaban kungiyar 'yan ta'adda ta ƙasa da ƙasa wato alka'ida an haifi aiman azawahiri a shekara ta 1951 a birnin alkahira na ƙasar masar kuma ya tashi a gidan malanta inda shi ma ya yi karatu har ya zama likita azawahiri ya shiga harkokin siyasa a ƙasar masar ne tun yana ɗan shekara goma sha biyar a duniya ya shiga ƙungiyar 'yan uwa musulmi ta ƙasar wato ikhwanul muslimin wacce ita ce kungiya ta musulmi wacce ta fi dadewa a kasashen musulmi a shekara 1985 a lokacin da yake dan shekara 35 a duniya ayman azawahiri ya bar kasar masar ya fara rayuwar boyewa saboda yadda ya shahara da ayyukan ta'addanci sannan a lokacin da yake zaune a kasar pakistan yana jinyar mayakar mujahidun na kasar afghanistan wanda suke fafata da sojojin tarayyar soviet na lokacin wanda suke mamaye da kasar afghanistan a shekarar 1993 ne dai ayman zawahiri ya karbi jagorancin kungiyar ta alka'ida ta jihadi a kasar masar don haka ne wata kotu ta yanke masa hukuncin kisa duk da cewa baya hannu don ayyukan wuce gona da iri da na ta'addanci da take zarginsa da su a ƙasar ta masar kafin ya bar ƙasar masar dai an taɓa kama a zawahiri da bindiga inda ya sha ɗauri na shekaru kafin a sake shi haka ma yana daga cikin waɗanda ake zargi da kashe tsohon shugaban ƙasar masar wato anwar sadat a zawahiri ya haɗu da tsohon shugaban ƙungiyar alka'ida wato usama bin laden ne a shekarar 1998 sannan a cikin shekarar yana daga cikin wa'anda ake tuhuma da tada bama-bamai a ofishoshin jakadancin amurka da suke kasashen kenya da kuma tanzania bayan da kungiyar taliban ta karbi iko da kasar afghanistan shugabannin kungiyar alka'ida wato usama bin laden da kuma ayman al-zawahiri da sauransu sun ci gaba da zama karkashin mulkin taliban a ƙasar kuma daga can ne suka shirya hare-haren 11 ga watan satumba Wanda suka rusa tagwayen gine-gine na cibiyar kasuwanci ta duniya da ke anguwar manhattan na birnin new york na ƙasar amurka shekara ta 2001 sannan bayan da amurka ta kwace ƙasar afghanistan cikin watan oktoban shekara ta 2001 amurkawan sun kashe iyalai da kuma 'ya'yan azawahiri akan wasu tsaunuka a ƙasar ta afghanistan amma likitan ya tsere ba tare da ko zane ba gwamnatin amurka dai ta lokacin wato barack obama ta ba da sanarwar kashe usama bin laden shugabar kungiyar alka'ida a kasar pakistan a ranar biyu ga watan mayan shekara ta 2011 daga nan ne ayman azawahiri ya karbi jagorancin kungiyar ta alka'ida wasu masana suna ganin azawahiri shine kwakwalwan kungiyar alka'ida na gaske ko da a lokacin da usama bin laden yake da rai a cikin sakonnin bidiyo da yake ta aikawa kan shafukan sadarwa na intanet a zawahiri ya sha kiran musulmi su kai hare-hare kan dukiyoyi da kadarori na kasashen amurka burtaniya da sauran wa'anda ya ɗauke su makiya musulmi da musulunci ya yi haka a shekara ta 2003 da kuma 2005 kuma har sai da tashar talabijin ta aljazira ta watsa wani sauti na sakonninsa azawahiri dai ya ci gaba da zama a ƙasar afghanistan hatta bayan da sojojin amurka da kuma nato suka kwace iko da ƙasar na shekaru kimani ashirin har zuwa lokacin da suka fice ba tare da shiri ba a watan agustan shekara ta 2020 da ta gabata bayan da kungiyar taliban ta sake kwace iko da ƙasar ta afghanistan kafin sanawar da shugaba joe biden ya bayar na kisa a zawahiri dai a ranar 31 ga watan yuni da ya gabata shugaban amurka da ya gabata wato donald trump ma ya ba da sanarwar cewa ya kashe shugaban kungiyar daesh abubakar al-baghdadi a cikin kasar syria a ranar 29 ga watan oktoban shekara ta 2019 a nan masana da dama suna ganin gwamnatocin kasashen yamma musamman amurka suna amfani da kungiyoyin 'yan ta'adda wa'anda suka kirkiro su a yankin gabas ta tsakiya da kuma wasu kasashen duniya ne don cimma manufofinsu na siyasa a yankin da kuma duniya. daga cikin manufofin kafa wa'annan ƙungiyoyin 'yan ta'adda dai idan mun koma can baya sun hada da fuskantar tarayyar soviet ta lokacin wace take kutsawa cikin tsakiyar yammacin asiya tare da mamayar kasar afghanistan wannan a fili yake kamar da yadda tsohuwar sakataren harkokin wajen kasar amurka hillary clinton ta tabbatar da haka a wani lokaci har ila yau ta tabbatar da cewa su suka kafa kungiyar daesh bayan alka'ida tare da manufar tarwatsa manya-manyan kasashen larabawa wanda suke kan iyaka ko kuma suke kusa da halmci kasar isra'ila a yankin gabas ta tsakiya sai dai sun kasa cimma nasarar a wa'annan manufofin nasu bayan da kasashen iran da rasha da kuma kungiyar hezbollah ta kasar lebanon tare da jagorancin sojojin kasar syria suka sami nasara akan kungiyar ta da'ish da kuma sauran kungiyoyi. sannan a kasar iraki kuma malaman addini a kasar sun fidda fatawar yaƙi da ƙungiyar daesh wacce a lokacin ta sami nasarar mamayar arewacin ƙasar iraki tare da sanya birnin musil a matsayin babban cibiyar gwamnatinsu ta duniya kamar yadda suke faɗa a nan ma tare da taimakon gwamnatin ƙasar iran musamman tare da taimakon dakarun kudus wanda janar shahid kasim suleimani yake jagoranta a lokacin sun kafa dakarun sa kai na hashdu shabi a ƙasar ta iraki wacce ta sami nasara kan ƙungiyar da'ish a shekara ta 2017 bayan da ta kwace arewacin ƙasar ta iraki a shekara ta 2014 ba tare da wani turjiya na azo a gani daga sojojin ƙasar ta iraki ba dangane da labarin kisan ayman al-zawahiri wanda gwamnatin ƙasar amurka ta yanzu ta sanar wasu masana suna gani ba abin da zai sauya a halin da yankin gabas ta tsakiya take ciki a halin yanzu wasu suna ganin ko a cikin ƙasar ta afghanistan inda sojojin amurka suka kashe ayman azawahiri tasirin mutuwarsa kaɗan ne musamman ganin cewa ƙungiyar taliban ta ba da sanar cewa ita bata gagawar azawahiri ba wanda amurka ta ce ta kashe a ƙasar ta afghanistan a za ku tuna a lokacin shugabancin obama na ƙasar amurka ne ya ba da labarin kisan usama bin laden a ƙasar pakistan shi ma ya rike gawarsa sannan ya ce sun binne shi a ƙarƙashin ruwa sai dai babban abin da ya kamata a sani shine kan cewa su wa'annan ƙasashe na yamma musamman amurka suna amfani da wa'annan kashe-kashe na shugabannin ƙungiyoyin da suka kakkafa su ne don cimma manufofinsu a ƙasashen duniya musamman a gabas ta tsakiya inda suke marawa harmce ƙasar isra'ila baya akan irin ta'asan da take aikatawa a ƙasar falasɗinu da aka mamaye tun shekaru fiye da saba'in da suka gabata to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirinmu na gaba shine shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. To lokaci na yau zan yi shi ne dangance da wata da daddiyar kyauta da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba gwamnatin Jamhuriyar Nijar na wasu kasaitaccen motoci don ajiye su a bakin iyakokin su saboda matsalar tsaro. To hakikanin gaskiya ba da wa'annan motoci ba su bane ba za su sa matsalar tsaro ta yi sauki ko kuma ta ma daina samun gindin zama a kasashen mu Ta la'akari da matsalar tsaro an bar kyau tun ranar aihuwa saboda kamata ya tun da wuri a farga a dakile hanyoyi eh, na ƙasa da hanyoyi na ruwa da kuma hanyoyi na sama don shigowa da makamai zuwa ga hannun 'yan ta'adda wannan shine dibara wadda ya kamata a yi amma ba wai ba da motoci ba a wajen gwamnati don a ce a samu eh, harkar tsaro ta yi sauki wannan an yi su ne kawai dai harka ce suka yi tsakanin gwamnati da gwamnati wanda sai tsakanin su su za su gane majunansu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakinmu bisa siyasar duniya. Yau tsokacin da nake son in yi bisa ɗan ƙungiyoyin farfulla ne da suka yi haɗaka su goma sha hudu da na kare haƙƙin ɗan adam bisa gwagwarmaya da yaƙi da korar turawa. To a gaskiya ga ƙungiyoyin farfulla mu sai mu ce gaskiya kamar wajen mu babu su ma. Su san ba kashin sun yi magana sai in wani abu ya shafe su. Yanzu talaka nawa ke cikin tsadar rayuwa da tattalin arziki da matsi da komi tun kan a kama azumi talaka ke shan wahala ga tsadar rayuwa ga abubuwa da yawa amma ba ka jin sun yi magana sai an taba wani abu wanda ya shafe su sa'an nan za mu talakawa eske mun san da su ma akwai su mu wajen mu babu su ma kungiyoyin farafulla tsakani da Allah ne saboda duk in siyasa ne kowane karkashin gwamnati yake yana samun dan wani abu kenan muna kira gare su dan Allah dan annabi wannan munafukci da suke yi suna kungiyar farafulla mu ya ishe mu talakawa assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki daya daga nan Maradi Jamhuriyar Nijar ina ma kowa da kowa fata na alkhairi eh, sai dai magana yan kungiya da suka ce an ƙara man feta ni man feta dan ma suke ni bai san ba ko me feta suna cewa an ƙara man feta za su yajin aiki to ku yi shi ku kadai mu banda mu in kuma kowa ya goyi bayan ku ni banda ni da dai duniya talaka bai taba shiga cikin matsala ba ko ka hada mu gwamnati talaka na cikin matsala a ba ruwan sai in abu ya shahe shine an kara ma man feta kuɗi ba a ƙara musu kuɗi ba kaji zanga-zanga su bayan wannan babu wata hujja da ke gare su to mu ko mun san akwai kauyukan da sai sai ta wajen kilo ashirin talatin su iya su samu ruwan sha akwai rijiyar da sai an ja kilo arba'in kilo eh, gaba arba'in gaba talatin kana a samu ruwan sha akwai wurin da babu hanya sai an yi tahiya kamar mi a dauko mai ciki babu hanya mai kyau amma ba su taba magana kan wannan ba sai dai su su yi magana bisa kan a'a an ki ƙara musu kuɗi an an kuma kara ma mai kuɗi yau aje a kara mai litar ya kai jikka uku mai sha sha wanda ba shi ya sani na kasa ne ina muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da radio yaran mai magana aliyu daga nan garin nasarawa a cikin kwamen tagalma eh mu yanzu abin da mai ya kira da hukumomi ah, a dan mutum ya yi karatu ya karanta ayyukan jihin aikin gwamnati to kasan da abubuwa na uwa yana son saka wannan fannin aiki haka kai matsayi wannan dole ne ka misali ga sauke haƙƙi da asaman kanka na uwaye da kanne da yannai a dan Allah hore ma ka ta kai da kuɗi wannan dukiya ta taka ka kan neme ta a ta gana kyauta ma iyayenka da yan uwa wanda Allah hore ma ka bashi ka mai sani kyauta mai amma wanda duk Allah sa ya kama an ga taimaka mai kwasan yi ya zama mer ya zama dibite har shugaban kasa ka san da kama ta al'umma duk dukiyar da ka samu a dan baka taimaka ma al'umma ita ba to ka kusan ka ci haƙƙin talaka duk talakan da ya ce da Allah a taimaka min matsayin ya samu ƙuri'a ka samu wannan makami maka ba shi ba to kusan ka ci haƙƙi ne kuma ka ci amana ta yi tunda ka da abin da ka taimaka mai wannan shi na 'yan ko 'yan siyasa ya kamata sa cikin kawunan su kusan da makamin da ka samu daga Allah na amma kama jama'a ce. kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH Malami na gaba gare ka. assalamu alaikum muryoyi masu sauraron mu kuna tare da sale mai magani a gada na wanda zan kawa na ji duka kowa akan mutanen mu na nijar kowa yana magana akan man fetur man fetur man fetur ya yi tsada da zala an kara mai kuɗi to a su magabata ba dan talaka ba ne suke eh ba dan talaka ba ne suke su da ra'ayin kansu ne suke mu yanzu abin da ke gare mu talaka mu tashi sai kawai ga da bakin ta kenan ka sa ka dogara ga Allah eh salamu assalamu alaikum daga na kusa da daga agaris sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaramu a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan nuna farin ciki na ga motocin wannan wanda gwamnatin najeriya ta taimaka ma jamhuriyar nijar gaskiya wannan abin alfahari ne saboda najeriya ta yi nijar karshi kenan don ta taimaka mata gaskiya abin godiya ne kuma abin burgiya ne muna farin ciki gaskiya ga da gwamnati. gwamnatin najeriya gwamnatin taimakon da ta ka saboda najeriya gaskiya sosai ta yi ci gaba saboda ko nan bakin iyaka ka tsallaka daura kaɗe hanyoyin da suke cikin daura sun yi na birnin da magaram saboda in ka shiga daura kaɗe kamar ka shiga wata jiha gaskiya sai mu ce muna godiya da su kuma muna kira ga 'yan siyasa mu ma su ringa nuna kishi suna ma talakansa aiki akai akai mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya Eh, salamu alaikum radio tehran mai magana da babai musa daga nan da magaran eh, ina ji ana cewa gwamnatin najeriya ta ba gwamnatin nijar taimakon motoci don su yaƙi da 'yan ta'adda a'a su fara yaƙi da 'yan ta'adda da ke ƙasar su saboda mu yanzu a jamhuriyar nijar ka karoka babu sansani wanda za ka samu a ce wani sansani da wanda 'yan ta'adda suka mamaye ni a gani na gwamnatin nijeriya 'yan ta dage ta yaƙi da su da can ta koro su kuma gwamnatin nijar ita ma sai ta gama da nan gwamnatin jihar da ta gama gwamnatin kama ya ta gaba sai a yi maganin su kenan ya kamata a ce gwamnatin nijar ita ta fara yaki da yan ta'adda inda mu yanzu a nijar bamu da guri wanda za a ce sun mamaye amma daga can suke gangara wasu bige mu su koma nijeriya to ya kamata kenan ita gwamnatin nijar ya kamata ta fara zagi newa da yaki da yan ta'adda da kasar ta in ya so mu gwamnatin nijar da sauran kakana kasoshin da suka kewaye ta ya su kama mata da fatan alheri. assalamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan biyu a radio musulunci ta iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bayan dama zan goyi baya ga kungiyoyin da suka haɗa kansu domin nuna ɓacin ransu da ƙiyayya ko kyama ga sojojin faransa da aka kawo na takuba da barkan a nan kasar mu niger hakika muna goyon bayan su amma mawuyaci ne a bar su su gudanar da wannan zanga-zanga domin mun san cewa shugabanninmu ba sa bari a nuna talakawa su nuna abin da suke so ko abin da ba sa so ba sa goyon bayan wani su suna yin abin da ya shafe su ba ruwansu da ra'ayin talaka ya amince bai amince ba amma muna goyon bayan su Allah ya bada sa'a Allah sa kuma su ji kukan da suke yi a kai. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci Tahira na BOH Hausa mai magana miji Muhammadu wanda aka san da suna muji soja mai adi da tsahu a nan zandar da magaran kohon likitar dutse. yana eh, so in yi amfani da wannan dama eh, mai ra'ayi na zuwa ga buhe hausa eh, gaskiya game da cewar nijar ta yi shekara 62 eh, na samun incin kai gaskiya wannan incin kan cin kai ne aka samu duk da cewa mun samu ci gaba na karuwar jama'a amma babu wani ci gaba da muka samu na nan kasar nijar tunda hal yanzu mulkin mallaka ne yake mana horon shi ita take abin ta gada ma nijar ko gwamnati ma sai ta horon shi dai ba horon shi ba ta ɗarme ma gindi bakka kai labari kuma cewar ga su ta kama wasu sojoji na barkan da takoba da wani sauransu an kawo su an ke so a ƙasar Nijar ina mu gaskiya yanzu ba mu ga wani sauyi ba ba wani sauyi da muka gani na wani ci gaba da aka samu a nan jamhuriyar Nijar sai dai ci gaba na mai gina rijiya duk da cewa an samu ƙarin jama'a al'umma amma babu wani ci gaba da muka samu a ƙasar Nijar nagode biyo ci Hausa a radio Tahiran mai magana muji Muhammadu wanda aka sanda suna muji soja mai adere ta sahu a nan zandar da magaram ƙofar likita dutse a tashi lafiya to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka haji muryansu. su ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba wato shirin na tarbiyyar iyali wanda muhammad awal kunya ya shirya kuma zai gabatar tarbiyyar iyali jima masu rare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka masu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke tattaunawa kan harkokin shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawararinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na bioh da ke nan birnin tehran wanda ni awar kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ka su tare da mudojin abin da shirin ya kunsa a yau waɗannan. a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malami bashir zaria da ke kungiyar raf ta rasulul azam foundation da ke birnin kanin dabo wanda har yau shine shugabanta na dawa. shehun malamin a yau zai ci gaba ne da darasin da ya faro littafin kaifa yurabbi a ba'ana na aliyu fallahi in malam ya kimtsa bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين إن مكزو زامو غا حديثي بداما دا سكي مغانا أكن سامن ساعة لهم باي مثالي يا زو أدهار الأنوار mujalladi na ɗari da hudu shafi na casa'in da tabbas an rawaito daga imam riba yana cewa min sa'adatin rajuli alwaladu salih yana daga sa'adar mutum na namiji duk da cewa arrajul a nan gurin ba kalmar rajul a larabci ba tana magana da namiji ba ne tana amfani da sifa ne na kafa a asalin kalma din ana nufin duk wanda ke sa'ayi ke kai kawo ganin bunƙasa gidansa to a ɗabi'a an fi sanin maza da wannan amma da za a samu mace ta zama ita ma tana da wannan sifar ta kokari musamman a halin rayuwa a yau sai ka ga nau'in business din maza ya saura da rauni sai kuma wasu matan kaga Allah ta'ala ya ba su hanyoyin business business ɗin da za su ke tallafa wa mazajen su macen kirki a nan gurin ba gori za ta dinga wa mijin ba kamar yadda muke ganin wasu kabilu a kudancin ƙasar mu tare da su ake ke sa gidan baya gushewa za a ga karatun yaran nan sun haɗa ƙarfi da ƙarfe sun iya cicciɓa shi ɗaya daga cikin mushkilan na arewacin najeriya ne ƙyashi mazajen tare suke dukkan ƙasashe irin wa'annan to amma a nan mu arewacin najeriya wasu saboda ƙauyenci. da ya gama matar shi ta fara tashi ni na daɗe na addu'a cewa mata na ni ban san su zama mai kuɗi na fi son mata na su zama masu kuɗi ni na fi son Allah ya bani ilimi saboda ban sani ban Allah ya rage da kuɗi zan iya ci gaba da hidimar da nake gwamnati yau don haka in ta tashi roƙon kuɗi iyali na nake roƙon ma ilimi kaina da cewa akwai zikirin da muka yi mun yi sallah muna addu'a da ni da yayan mu duk muka yi wannan zikirin neman ilimi to amma kuɗi na fi iyalai na su yi hidima su zama su ne masu kuɗin kuma wannan su yana da dan wani abu da yake taba lokacin da muka shiga wannan matsalar tattalin arziki ne tsanani wallahi mun yawan lokaci ni ban san ya ake cefane ba dan na manta da ba da cefane ne kun san a cikin mu ne dama zan zama talaka saboda ni ne mai iyalai to amma albarkacin Allah ya bani jajirtattun mata duk suna hidima ko su da dan wani abu da take yi ba mai karfi bane an nake cewa Allah ka bani jari in ba su dan na ga amfanin sana'o'in su wallahi ba zan tashi wanda ko kwandala amma ba tare da komai ba sai in ga an kawo min abinci da nama abubuwa ce kai ya aka yaka <laughs> kuma na san ba ni na kawo ba to gaskiyar lamari sana'o'in mata amma akwai maza masu kyai sai kada a ce mishi mijin hajjiya amma akwai masu tashi suna cewa in ka ji mijin hajjiya in ka biya ba alhaji ne ba saboda kawai a yi ne a karara hamsa wa mutum bai kamata a ce mace ba za ta taimaki gidan ba akwai matan da inda za a ce bashinta wai bashi ne ma ake ni ina cikin wanda nake da zafin ba na son bashi a duniya bashi yana hana da sakewa hana ni bacci wani lokaci idan ya zama dole sai a ce za a bani bashi amma fa ba da gaske suke ba zan zan zo zan zan biya sai a ce ba za a karba ba na kan ce a'a yanzu kika sani ko nan gaban bukata ta zo ƙara ki da ki bashin waje gwanda in ji a gida saboda ya ne ya furfin asiri so abin da mu a nan arewa da ake yi wanda yanzu alhamdulillah matasa da yawa sun tuba sun daina saboda rayuwa shi ne kyashi mutum yana ganin business matan shi na yi zai kokarin daƙilewa to bai kamata abin ya zama haka ba so a nan dai lokacin da ake magana akan rajul ba yana nufin mace kadai bane yana nufin da mace da namiji cewa yana daga sa'adar su su samu ɗa salihi ko ɗa saliha masararru kada ku shafa wannan shirin na zama ku ne daga nan rajiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da muke sauraron wani shehun malami daga birnin kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan samun salihan samun salihar zuriya wajen imam sadiq yake faɗi yake cewa min sa'adatin rajuli an yakuna alwaladu ya arifu ko yu'rafu bi shibhihi wa khulqihi ko wa khalqihi wa khulqihi wa shama'ilihi yana daga samun sa'adar mutum a san da yayi kama da shi a halitta yayi kama da shi a al'ada da halaye saboda haka yana daga ciki mutum ya samu ɗansa yayi kama da shi to amma wani irin kama akwai iyayen da ba sa so ɗaya biyo halin halinsu saboda san halin bai mai bai da kyau kaga uwa ba ta son dan ya halin ubansa wa iyazu billahi to kai ka san wannan uban tun farko ba ta yi zaben uban kirki ba kenan ko kaga mutum baya son ya ta yi halin uwarta kaga uwar ba halin kirki ba ne to a nan gurin yana ɗaya daga ciki tunda muna maganan yaya za mu yi tarbiyyar yaran mu? to kenan tun a wajen zaben uwa da uba akwai bukatan dukka idan kuma already mun riga mun shiga to za a iya gyara ai eh. duk wayannan darussan muna yin su ne don mu gyara kawo kanmu idan muna cikin wa'anda muke da sufofin da bai dace ba to za mu iya canzawa Tun da matukar muna da rai ba mu makara ba waɗanda suka riga suka mutu su suka makara kokari ka canza daga ko marasa kyau zuwa masu kyau wasu mutanen ma a halin su ne suke ne tusawa 'ya'yansu munanan tarbiyya yadda uba yake magana da uwa tun a asali babu girmamawa ba mutuntawa sai dan ya tsammani wannan sifa ce mai kyau zai zama shi ma a zai mu'amala da tashi matar ko kuma uwa ta dinga mu'amala da uban yarta da rashin mutunci kuma uwar yarinyar tana gani kaga ta da mugun iri ko tunda in ta je ita ma haka za ta yi za ta yi tsammanin abu ne mai kyau shi yasa abubuwa da yawa dole kai ka zama nagari kafin ka iya samar da nagari ta kai dushe layi wanda bai da abu yana iya da shi hausawa suka ce idan mutum ya ce zai ba ka riga ka kalli ta mai ta wuyarsa saboda haka abu na farko sai mutum ya canza shi akan kansa ya zama nagari shi yasa a nan gurin wannan maudu'i yake cewa kaifa na an salihin ya zame mu gina mu tarbiyyantar mu fitar mu samar da yara salihai mu samar da 'ya'ya salihai 'ya'yan kirki saboda kowace al'umma tana farawa ne daga ɗaiɗaiku aiko waɗannan ɗaiɗaikun na yara da ake yayawa su ne ake cewa yara manyan gobe to in kana son ka canza al'umma yanzu muna ciki wasu dattijai malam duk da su gaskiya sun samu tarbiyya amma ma su shari sun lalace shugabannin mu na al'umman mu yan siyasan mu rashin imani rashin tausayi ga tsoho yana dab da kabari ya kwashe abinda al'umma za su ci mutum dubu zai iya rayuwa da wannan ya je ya dankaye shi a bankin turawa in ya mutu ya san kuɗin nan ba za su dawo ƙasar nan saboda rashin imani da Allah don san ma abin da suke kenan kaga mutum ya tsufa ya zama rumbu kana dab da kabari a lokacin kake ƙara jida kana ajiyewa me za ka yi da shi yanzu a daidai halin nan da ake ciki na matsalar tattalin arzikin duniya za ku samu gwamnoninmu mafi yawansu suna kirkiran kwangiloli mara kan gado ba buƙatar su za a yi gada sama za a yi kaza yanzu abin da ake yi kenan mutane na cikin yanwa zai ce ciwo bashi wai zai gada za ka yi musu titi wanda ba buƙatar bukata akwai tituna ƙanana wanda za a taimaka wa manoma su fito da kayan abinci sai a ƙin wannan sai na riya a tare a babban birni kuma ba wani abu ya sa suke irin wa'annan ba suke ba da kwangiloli ba saboda 5% 10% saboda satar ta fi musu sauƙi da sunan ba da kwangila ka ga mutum ya ji da yanzu haka abin da yake da shi ba zai iya cinyewa ba daga shi an zira yau ko babu ɗinuwa da haƙƙin talaka da zai kama ka a ran lahira wanda ya fi hatsari ba haƙƙin talakawa don duk sai sai ka biya su haƙƙin su wallahi yan siyasa mu sai ka ga abin takaici bature wanda bai imani da lahira ba ba zai abin da suke yi ba saboda shi ya yi imani da duniyar nan baya so ya bar wa 'ya'yansa abin faɗa zai yi abin da za a tabbace shi da kyakkyawan ambato ne amma mal asafu shadid mu mutanen mu ba haka bane wannan din abin takaici ne in an lalace ya za mu yi mu kirkiriya yara su zama tun suna ƙanana sun zama masu kishin al'ummarsu masu tausayi salihan bayi za mu fara ne daga sabon generation saboda wayannan dan Allah ce muke mutuwa da yake mala muhammadin wa alihi tahirin to masararo ga shi dai mallan ya fara bude mana sabon littafi to amma lokacin ba zai bari ba da karshe muna yi wa Sheikh Bashir Zaria da ke birnin Kano kuma shugaban sashin dawa na kungiyar raf rasulul akram foundation da ke birnin kanan dabo godiya ta musamman game da waɗannan bayanan duk da dimbin aikin da ke gabansa a maimakon boh hausa da ke nan birnin tehran da kasan iran ni alkun da shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma sai shirinmu na afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkanmu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har yau barkanmu saka tare da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin zama tubo batun nan ne da aka yi wa shugaban najeriya muhammadu buhari barazana da ake so za a tsige shi daga kan mulkin da yake yi daga 'yan majalisar dattijai na kasan najeriya cikinsu kuma da 'yan jam'iyyar apc masu mulkin kasar inda suka bashi makonni shida da ya daidaita sahun tsaro a kasar in ba haka ba na su fara batun tsige shi a cikin wannan shiri namu da ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu na jin abin da shirin yake kunshe da shi. duk da cewa a halin da ake ciki majalisun na hutu akwai wasu 'yan jam'iyyu da suka ja hankalinsu cewa su rinka sara suna duban bakin gatari cikinsu hadda tsohon ministan tsaro na tarayyar nigeria sannan kuma mai neman shugaban kasa a jam'iyyar nnpp wato sanata rabi'u musa konkoso domin tattauna wannan batun na yi wa shugaba buhari barazana mun gayyato dr mai nasara kogo wani lauya mai zaman kansa ko masanin tsarin mulkin najeriya don ya bambance mana zare da abawa To barista menene muhimmancin tsarin mulki ga ƙasa kamar Najeriya? wato shi tsarin mulki kamar ruhi ne wanda yake tafiyar da dukkan ƙasa wato shine doka wadda tafi kowace doka karfi tafi kowace doka muhimmanci tafi kowace doka kuma iko da kuma hukuma ita ce madogarar da hukuma ke amfani da ita idan aka yi magana tsarin mulki daga tsarin mulkin ƙasa ne za a iya ganin wani irin tsarin shugabanci ake tafiya da shi a ƙasa akwai tsarin shugabanci na sarakuna akwai tsarin shugabanci na demokradiyya akwai tsarin shugabanci na eh, parliamentary wato shugabanci na karkashin prime minister akwai shugabanci wanda yake na mulkin soja akwai shugabanci wanda yake ko ma wani irin shugabanci ne tsarin mulki ne yake fitowa da bayanin tsarin mulki da bayanin matakan gwamnati da bayanin hukumomi da ke akwai a ƙasa da bayanin yadda ake tafiyar da kuɗin ƙasa da bayanin yadda ake zaben shugabanni da bayanin yadda ake korar shugabanni da bayanin yadda ake tafiyar da komi da komi da ka sani da tanaje-tanajen mulki a matakai daban-daban da komi da komi kuma a ƙarƙashin tsarin mulki ne ake nuna ƙarfin ƙasa kamar misali in ka ɗauki tsarin mulkin najeriya sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya ya ce wannan tsarin mulkin shine ya fi kowane girma shine ya fi kowane ƙarfi shine kuma ya fi kowane kuma duk hukumomi da mutane da kowa wanda yake najeriya dole ya yi biyayya ga tsarin mulkin nan to an sashi shine kamar rumfa wadda take sama wanda take ta rike kowane abun da ya shafi tsarin shugabancin ƙasa sannan kuma aka ce duk wata doka wadda ta yi karo da wannan tsarin mulki din to wannan rusasshiyar doka ce daidai da yadda ta yi karo da wannan tsarin mulki ma'ana abinda tsarin mulki ya fito da shi shine sama shine yake yake da karfin komi kuma duk hukumomi da suke a ƙasa wato gwamnatocin tarayya gwamnatocin jiha ma'aikatu masana'antu ko ma menene na gwamnati to a ƙarƙashin tsarin mulki ne karfin shi da ikon shi da hukumar shi ake awaitar da su kuma a ƙarƙashin shi ne ake ba da iyakar nauyi da komi da komi na hukuma da inda nauyin 'yan ƙasa yake da inda nauyin jami'an gwamnati yake da kowa da kowa da karfin soja da komi da ka sani wanda yake tafiya da irin kudin kasa da irin taken tsarin kasa da jihohi da yadda za ka kirkiro su da yadda za ka dakar ko ma menene da ya shafi tsarin shugabancin kasa da tsarin gwamnati a ƙarƙashin tsarin mulki yake kowace kasa tana da irin nata tsarin mulki wasu kasashe suna da tsarin mulki wanda yake a rubuce kamar irin namu kasa irin su Najeriya wasu kuma kasashe suna da tsarin mulki wanda yake ba a rubuce bane ba sai dai duk abin da suka ga dama suka yi a al'ada yau da gobe sai ya zama zama doka kamar ƙasar birtaniya kenan wasu ƙasashe kuma suna da tsarin mulki wanda yake ba mutane suka yi shi ba kamar misali ƙasar da suke amfani da tsarin mulki na islama to qur'ani eh, da hadisi da kuma sauran tsare-tsare na musulunci to shine tsarin mulkin su shine abin da ke tafiyar da tsarin rayuwarsu gaba daya to saboda haka tsarin mulki ana gane shi ne daidai da yanayin wace ƙasa ce daidai da kuma yanayin wani irin mulki ake tafiyar da shi a wannan ƙasar barista ya ake rubuta shi wannan tsarin mulkin ne shi tsarin mulki ana rubuta shi ne wato na ɗaya akwai hanyoyi kamar uku ko hudu da ake rubuta tsarin mulki farko kamar za a tsaya a kowace jamhuriya ko kuma gwamnatin ƙasa akwai majalisar ƙasa ta tarayya to majalisar ƙasa ɗin ta tarayya ita ce wakiliya jama'a daban-daban da suka zaɓo 'yan majalisar nan ita ce wakiliya akwai jama'a da aka zaɓo su daga ɓangare daban-daban na ƙasa to waɗannan jama'a su ne sukan haɗu idan idan suka zo suka haɗu sai su tsaya sai su ce to za su shirya tsarin mulki idan akwai tsarin mulki wanda yake dama akwai shi zaunanne a ƙasa to waɗannan wakilai su ne suke da alhakin wala Allah su mashi gyara ko kuma su soke wasu bangaren shi ko kuma su kawo wasu sababbin abubuwa a tsarin mulkin nan kamar in muka dauki na Najeriya tsarin mulkin musashe na takwas da na tara shine ya bada hurumin hanyoyin da ake bi da matakan da ake bi a yi tsarin mulki gyara ko a kawo wani abu sabo ko kuma a soke wani abu wanda yake a nan wurin bi ma'ana abin da ake nufi a nan shine su waɗannan wakilan jama'a su ne suke da wannan amma duk da haka tunda ana tafiya da federaliya ne akwai gwamnatocin tarayya akwai gwamnatocin jihohi to gwamnatocin tarayya eh, majalisar dokoki ta tarayya idan ta zo ta yi shawarar za ta yi gyara to ba za su samu nasara ba sai sun tura shi ga majalisun dokoki na jihohi waɗanda su kuma akwai buƙatar sai an samu biyu bisa uku na yawan jihohin najeriya a najeriya muna da jihohi 36 to biyu bisa uku 36 shine jihohi 24 sai an samu jihohi 24 sun amince da wannan gyara daftarin gyara da ake so a yi dinna idan aka amince da wannan to shikenan to sai a zo sai a sake ake tafka muhawara idan aka yi muhawara to an samu amincewa gaba ɗaya ta ƙasa kenan wala ala a yi ma wannan wurin gyara ko a yi ƙari ko kuma a yi ƙara mashi wani abu to yanda ake yi kenan amma idan muka ɗauki kamar demokradiyya wadda take ba da daddiya ba ma'ana kamar in ka ɗauki ƙasar amurka amurka sun yi shekaru ɗaruruwa ana demokradiyya to kaga wannan sai dai a yi maganar gyaran tsarin mulki da sauransu to amma su a kamar ƙasa ta najeriya wadda aka rika samun katsalandan na soja su watsa da mulkin kuma su dawo su watsar da mulki a dawo da shi to a yayin ake yi shine idan karkashin mulkin soja ne ana so a kawo tsarin mulki to sai a yi kokari sai a kafa majalisa ta shirya tsarin mulkin kasa wannan majalisa ta shirya tsarin mulkin kasa za a yi kokari a zabo kwararru ne waɗanda suka san menene doka da oda kwarar za a zabo dattawa kuma waɗanda suka san al'adar mutanen kasa za a ɗauko da sarakuna za a ɗauko wakilan kwararrun kungiyoyi kamar kungiyoyin lauyoyi kungiyoyin yan kasuwa kungiyoyin mata kungiyoyin matasa kungiyoyin yan kudu kudu yan arewa duka a hada sai a hada a zaure daya a zo a dauki lokaci ana bin muhawara a sanya wasu su kawo daftarin abin da za a yi muhawara a kan shi sannan sai a tsara tsarin mulki a yi taro dinnan a fito da littafi wanda ake kira tsarin mulki waɗansu ƙasashe suna fito da tsarin mulki wanda yake littafi ne mai girma kamar in ka ɗauki jamhuriyar najeriya alal misali tana ɗauke da tsarin mulki wanda yake ɗai sai da ya kai ga ya ɗauki ɗai shafuna kusan kamar guda ɗari ko ɗari biyu girman shi kenan to amma idan ka ɗauki kamar ƙasa kamar irin su amerika sai ka ga tsarin mulkin ta bai wuce shafi bakwai ko takwas ba to waɗannan su suna amfani da tsarin mulki ne ba su cika ba da dama na a yi abubuwa da yawa da yawa ba kowane tsarin mulki sai a barci sai a zo a riƙa mishi fashin baki ana mishi tilawa ana neman mishi ma'ana da sauransu abinda su suke yi kenan mun ko a nan najeriya mun ɗauki tsarin mulki ne salon wanda ko menene sai a yi bayanin shi a ƙayyade shi fata-fata kowa ya gani to irin tsarin tsarin mu kuma da muke yi a nan Najeriya kenan to kowane ƙasa tana da tsarin ta daban amma da yanda ake yi gwamnati da take kan mulki ita yake shiryawa a shiryo buƙatar cewa a gyara tsarin mulki ko kuma a yi mashi ko kuma a yi sabon tsarin mulki idan ta soja ce take son demokradiyya to sai a yi sabo in ta sarakuna ce take son demokradiyya sai a yi sabo in kuma dama gwamnatin demokradiyya ce take son a ci gaba a yi fito da wani tsari to akwai zababbin wakilan jama'a 'yan majalisa don sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya ya ce ga talakawa ne karfin gwamnati karfin hukuma yake wato sovereignty belongs to the people to tunda haka nan ne dole sai an nemi wakilan jama'a din nan su ne suke da hurumin cewa eh sashe kaza na bukatar gyara kaza na bukatar kari sashe kaza na bukatar a cire shi to wannan yanda ake yin tsarin mulki kenan shi wannan tsarin mulkin sassa nawa yake da shi ne sannan kuma kowane sashe na tsarin mulki ya zama dokar ƙasa kenan To eh, tambaya ce mai wuya cewa tsarin mulki sassa nawa nawa yake da shi a ah, sai dai ya danganta kamar yadda na ce ya danganta ga tsarin mulkin wace ƙasa idan muna magana tsarin mulkin jamhuriyar najeriya ne alal misali to masararo an ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri namu na afirka a yau kashi na farko har sai allah ya kai mu na nan gaba a maimakon dr mai nasara kogo wani lauya mai zaman kansa a tarayyar najeriya ko masanin tsadan mulkin kasa ni awal kuyi shi na gabatar nake cewa sai wani jiko. to da wani ne kawo ƙarshen shirin namu amma da kuma sauran daƙiƙoƙi ga takaitattun labarai wani jami'i a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya yi watsi da labarin da mujallar wall street journal ta amurka ta buga na cewa an kammala tattaunawar vienna kuma takardun sabon yarjejeniyar ta jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran ta kammala da haka kuma an kawo ƙarshen tattaunawar kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto jami'in wanda ba a bayyana sunansa ba yana cewa akwai wasu al'amura wa'anda suke cikin daftarin yarjejeniyar ta yanzu wa'anda ba a kammala tattaunawa a kansu ba banda haka jami'an gwamnatin kasar iran tuni sun mika wa wa'anda abin ya shafa korafe korafen kasar iran da suke cikin sabon daftarin da turawan suka tsara kuma ta bayyana ra'ayinta jami'in ya kara da cewa iran ta yi imani kan cewa idan ɗayan bangaren yana buƙatar za a kammala tattaunawar a rufe ta cikin sa'o'i amma ba mu kai ga wannan matsayin ba in ji shi kamfanin dillacin labaran nur news na ƙasar iran ya bayyana cewa labarin da aka yada a kafafen yada labaran amurka ƙarya ce kuma an yi hakan ne don a takurawa tawagar tattaunawa ƙasar iran ta amince da abin da amurka da turawa suka tsara na yarjejeniyar da ƙarshe jami'in ya kammala da cewa ƙasar iran ba za ta sanya hannu akan daftarin yarjejeniyar da suka tsara bisa yadda suke son yarjejeniyar ta kasance ba jami'an tsaro a birnin zaria na jihar kaduna tarayyar najeriya sun buɗewa masu jerin gwano na juyayin ashura a jiya litinin wuta inda akalla mutane shidda suka rasa rayukansu sannan wasu kimanin hamsin suka sami raunuka kuma suke jinya a asibitocin birnin daban-daban shek abdulhamid bello wakilin shek ibrahim zazzage a birnin zaria ne ya bayyana wa 'yan jaridu haka kamfanin dinacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto wani wanda ya gane wa idanunsa mai suna abdulhakan muhammad yana cewa lamarin ya auku ne bayan da aka kammala jerin gwano a dandalin babban dodo na tsakiyar birnin zaria inda jami'an tsaro suka buɗe wa masu jerin gwanon wuta da kuma hayaki mai sa hawaye a lokacin da suke watsewa labarin ya kara da cewa 'yan sanda da sojoji duk sun shiga cikin aikin kisan da aka yi wa masu jerin gwanon a jiya litinin ce dai musulmi mabiya masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a duk faɗin duniya suka yi juyayin kisan imam hussein alaihi jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda sarki yazid dan muawiya ya yi a ranar goma ga watan muharram shekara ta 61 bayan hijira duka duka iya abin da suka kenan ganin lokacin da aka ɗiran shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan amma tare ma shi na gaba da jin mu dauke da sa'anin shirin amma kafin na amma dan tahir amin da kan labaran duniya ni ma dugun shirin nake fata alkhairi a tarbiyyar mu a shiri na gaba kuma ana ci gaba da bibiyar shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya